Bismillahir Rahmanir Rahim. Razani kashi na bakwai. Fada ta saman faffaɗan ganinta ba tare da tunanin yin wata addu'a ba. A ranar ta yi muggan mafarkan da suka jirkita mata kwakwalwa. Domin wannan matar ta rinka fito mata da muguwar kama kuma tana neman kashi ta. Rana ba ta ƙarya sai dai kuma uwar ya ta ci kunya. A yau Juma'a da dama da dama kamar daga manyan 'yan kasuwa da kuma ma'aikatan gwamnati da sauran jama'a suka shaida ɗaurin auren a fal lawal da afra sani a kan sadaki dubu hamsin bayan ɗaurin auren an gabatar da reception duk wanda ya samu a lasta ɗaurin auren nan to bai bar gurin da yunwa ba domin kuwa an ci an sha marece na yi mahaifan amara suka haɗe su tare da yi musu nasiya mai ratsa jiki an ɗauki amarya an kai an ɗau awa ɗaya ana awa ɗaya sannan suka gama nasihar aka wuce da amarya a gidanta zama suke cikin so da ƙaunar juna babu faɗa ko kuma tashi hankali zaune suke suna hira su. tashi a fanye domin ya ɗan watsa ruwa a jikin shi ya bar afra falo tana kuma catin abinta tsaye take saman iska tana shawagi fuskar nan babu annuri ko kaɗan nuna afra ta da hannu take kuma wani baƙin haske ya fito ya nutse a cikin afra jin wani abu ya shige cikin cikin nata ya sa ta sakin wayar da ke hannunta tare da fasa uban ihu ta faɗo kasa tana murkususu. a guje a fan ɗin yayo kanta jin kuma irin karar da ta tafasa tambayar ta yake yi amma ta kasa magana sai dai cikinta da take nuna mashi alamun yana mata ciwo cikin hanzari ya shirya tare da ɗaukar ta suka nufi asibiti duk iya binciken likitoci sun yi amma abu ɗaya suke gani shine wani abu ne cikin mahaifanta ba za su mata haihuwa ba sai an yi mata aiki shawara likitocin suka ba su da ya fidda ta ƙasar waje afan ya nema mata biza ana cikin haka ne suka haɗu da zi baby suka fara soyayya ba tare da afra ta sani ba na afra ta kwashe kaf abubuwan suka kuma faru tun daga lokacin da ta tafi har zuwa yanzu salati da sallallami kawai take ke ta tashi a cikin falon jikin kowa ya mutu ana mutukar mamakin wannan cakwakiya da yaran nan suka aikata musamman amfan ma a ce yana da aure amma kuma yana soya da wata har ya ma kawo ta cikin gidansa muryan matan malam suka tsinkayo yana faɗar baiwa Allah a labarin nan na ji likitoci sun tabbatar afra ta warke kuma to ya abin ya kuma kasance haka yana daga cikin shiri na domin a lokacin in na bari aka yi ma afra aiki to ba shakka za ta warke domin cutar ba ta kama ta sosai ba a lokacin ni kuma guri na shine kada kuma ta ni kuma guri na shine kada ta haihu har abada kamar yadda suka naka nakasa mani iyata shi yasa ya na hana jirgin tashi da ta dawo gida kuma na sa likitoci suka rika ganin ciwon ta ya warke din wanda yanzu haka cutar ta, ta gama kama jikin afra ita da haihuwa kuwa har abada inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mutanen da ke cikin falin ne suka furta a razani, wasansu na fashiya da kuka don ina don ina musulma ma ne mata wannan ƙaramin hukuncin da ba haka ba kauto da yanzu su duka ba sa cikin duniyan nan hatta malamin jikin shi ya yi sanyi cikin sigarar rashi ga wanda aka cuta ya fara magana ke musulma ce shi kuma musulman kwarai da ɗaukar ƙaddara aka san shi ki yafe ma waɗannan bayan Allah domin mu ma a gurin Allah masu laifi ne fashewa ce da kuka mai tsuma zuciya malam bayan Allah nan fa sun cutar da ni diya ɗaya kwal da na mallaka sun nakasa ta ta ƙarasa maganar ta tana ci gaba da kuka haƙuri zaki domin Allah yana son masu haƙuri in kika yi haƙuri sai ki ga Allah kuma ya saka miki da hanyar da baki tsammani ba ina mai baki haƙuri da ki yafe musu ki cire ajiyar da kika yi mata a cikin cikin mahaifiyar a cikin mahaifarta ko ta samu ita ma ta ta ɗan samu rabon haihuwa ta haihu sun ci arzikinka malam na haife masu magana haihuwa kuma mahaifarta ta riga da ta lalace sai dai kuma wani iko daga Allah na haife masu nima kuma Allah ya yafe mani na bar ku lafiya da gashe maganar ya yayi wata girgiza ya koma ya koma ya lakwas muryoyi da dama suka ci gaba da magana da yarurruka daban-daban malam ci gaba da karatu yayi ba tare da kuma ya saurare su ba ihu suka ci gaba da tsalawa iyakar karfin su suna wata irin kururuwa kuma za mu fita ka yi haƙuri ka daina kona mu ba tare da ya saurare su ba ya ci gaba da karatunsa ya ci gaba da ƙona su da ayar Allah za ku yi bayani ko ko in ci gaba da aiki na za mu wallahi za mu yi bayani suka fara magana cikin galabaitacciyar murya mun kasance dama kalilan muke jira mu shiga jikin ɗan adam kamar yadda kuma muka samu shiga jikin afra ta dalilin razanar da ta yi ƙofofin kofofin gashin jikinta na buɗewa muka samu damar shigarta tun baya tun baya mun kasance muna son shigarta saboda yanayin da take gudanar da rayuwarta bana tana burge mu musamman kiɗan da take kunnawa malam mun yi alkawarin fita yanzu yanzu umarninka muke jira ta ina za ku fita malam ya jefo masu tambayar ta idanun shi ba ku nemi maslaha ba ku ce na kasa shi za ku yi ku yi gaugawar fita ta bakin shi yana rufe baki a fan yayi wata irin gagarumar hamma aciyawa wani bacci yayi awon gaba da shi da ƙasar samun aka daure zi ta mau alhaji ya ya nemo ya nemo malami malamin na shigowa zi ta hau hauka ta kuma tana faɗin su kwance ta kashe ta za su yi ruwa ya samu ya tofa addu'o'i ya zo daidai tsakiyar zi ta baby ya kwara mata ya kwara mata ruwan ihu take iyakar karfinta kai ka daina kona mini ka daina kona mu za mu bayani to ina sauraron ku nan suka kwashe suka kwashe kaf labarin da ya faru suka zayyane masu alhaji zuba ce ta wanke ilayarin jikin hajjiya tana so kuma ta gasgata gaskiyar abin da kunnuwanta suka jiyo mata zainabin ta ce da bin namiji har gidan shi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba karamar wahala ba aka sha kafin su amince za su bar jikin zi nasiha mai ratsa ciki malam ɗin yi masa akan kiwon da aka ba su alhaji nadamar nadamar duniya yau ya yi ta ya san kuma ta ya san tasilar shi ne tasilar shi ne diyar shi ta faɗa wannan halin tunda malamin ya tafi Hajiya kuka kawai take yi tana kuma takaice halin da diyarta ta faɗa Hajiya ban san da waɗanne idanu ne za ki kalle ni ba tabbas na san ina da gudun ina da gudunmuwa gurin lalacewa yarinyar nan amma don girman Allah ki taimaka ki yafe mani ya zan yi alhaji ina roƙon ka da ka gyara tarbiyyar da kake ba yarinyar nan ga irin abin da nake gudu na sai da ya faru cikin shekar kuka ta fara magana don Allah a ajiya ki yafe mana wallahi abin da kuke tunani bai kai ka faruwan ba matar ta dawo gidan ki yafe mani ki daina kuma fushi da ni ko na samu rahama gurin ubangiji tas ta kace ji hajiya ta ɗauke zi da wani marin da ya ɗauke ganinta na wucin gadi a ne ya miƙe ya fara rarraba ido yana kuma ƙare ma mutanen falon kallo. To alhamdulillah yabo da godiya sun tabbata ga Ubangijinmu mai Ubangijinmu mai iko akan komai da kowa. Amma amma ba a da amma ba da ƙalubale ne gare ku musamman ma da afan a baya kun kuma tafka babban kuskuren da ya jefa ku cikin wannan halin ina mai jan hankalin ku guji tsoron Allah a duk inda kuke ya zuwa gari ya waye ma kun biye wa karamar yarinya amma kuka tafi kun bige karamar yarinya amma kuka tafi kuka barta yanzu in ba da Allah ma ya sanya aljannan na musulma ce da Allah kaɗai ya san me zai faru sannan ku dage da addu'a kun yi sakaci da addu'a a baya ina ba ku shawarar ku koma makaranta ko kuma kai afan ka ɗauko maku wani malamin da zai rinka koyar da ku ilimin addini na bar ku lafiya Allah ya tsare godiya suka yi ma malamin nan tare da cika shi da kayan arziki afan kuka yake yi tamkar rashi zai fita yana kuma neman gafarar iyayen shi da kuma ta afra ɗin su alhaji sun yi ma afan ta faɗa sosai tare da kuma nasihohi ba su bar gidan ba sai da duhun magariba ya fara shi ma inda labuce ta sabi mahaifinta ta ce su iske ta gida ba za ta ƙara kwana a cikin gidan nan ba ƙara ko ko a bakin hanya ne ta kwanta tashi suka yi tare da yi masu kuma da yi masu ɗin sallama afroji take yi tamkar ta bi su tafi ji take kuma ta tsani rayuwarta wata irin nadama ce ta shige ta kenan yanzu ba za ta ba za ta taɓa haihuwa ba Magana Hajja ce ta dawo da ita daga duniyar tunanin da ta lula. Afra, ki yi haƙuri ki ɗauki ƙaddara. Haka ƙaddara ki ta zo, ba za ki taɓa ganin gudan jinin ki ba, ta sanadiyya kuma kuskuren da kika aikata. Hajja na haƙura, haka ƙaddara ta ta zo man, ya zan yi, haka Allah ya tsara. Da ƙarshe magana hawaye na wanke mata fuska. Duk waɗanda ke gurin sai da suka zubda hawaye saboda tausayin Afra ɗin. Kowa ya tafi ya rage daga, daga saura su biyu. tun bayan tafiyar hajjar afra bata daina kukan da take yi ba afan mun cuci rayuwarmu mun kashe ƙurciyarmu yanzu kuma haka za mu rayu ba tare da mun ga gudan jininmu ba kukan da ya kwace mata ne sanya ta kasu ƙarasa maganar ta magana ya fara hawaye na bin fuskar shi afra mu duka masu laifi ne yanzu lokaci na, na gyara kuskuren da za muka aikata ne ki yafe mani ni ma mai laifi ne a gurinki faɗawa ta a jikin shi tare da sake sakan wani irin marayan kuka Haka rayuwa ta ci gaba da tafiya. so afan an nemo malami yana kuma koyar da su darasi. A ɓoye afan ya fara neman wani auren ba tare da kowa ya sani ba. Allah mai yanda ya so haka kuma neman auren ya lalace aka ƙi bashi auren. Da ya ga ba sarki sai Allah ya haƙura da neman auren domin kwa duk inda ya nema abin kamar haɗin baki sai a hana shi. Da haka dole ya rungumi matar tashi suka ci gaba da rayuwarsa haka nan. yau da daɗi gobe babu daɗi alhamdulillah yanzu dai afra an gyara hali an bar shan kiɗa an dage da addu'a rayuwarsu suke yi gudanarwa cikin farin ciki da kuma ƙaunar juna haihuwa dai ce kam babu ita har yanzu inna labu an bi Allah an tuba ko sunan bokaye ma ba ta ƙaunar ta ji an ambata kullum ana makale da carbi ko ƙarar faɗuwar wani abu ta ji da ya tada mata hankali sai ta fara salati tana wallahi ita ta tuba ba ta ƙara zuwa gurin boka su yi mata rai wayo ni labudatu Ji kan yallanta na. sai sa alhaji sun kwantar mata da hankali sannan kuma take natsuwa sai inda labu an ji uwar bari cikin sashiya murya da ta sha kuka ta gaji ta kuma fara magana ki yi mani afuwa hajjia ki yi mani duk wani hukunci na amince in dai za ki yafe min laifin da na yi hawayen da suka wanke mata fuska ta sharci Zainabu kin bani kunya kin bani mamaki wallahi Zainabu a ce ke ce da bin mijin wata har cikin gidanta ina tarbiyyar da na baki na yi imani da Allah soyayyar da Alhaji ke nuna maki ba da son ran shi bane kika zama haka ba zan yi maki baki ba sai dai in ce Allah shirye ki ki yafe man hajiya yafiyar ki nake nema wallahi daga yau na canja ba zan sake wani abu wanda kuma zai bata miki rai ba dadi kai ma ka yafe min sun sha kuka kamar ba za su daina ba hajiya ta yafe mazi tare kuma umurtarta da ta fiddo miji ba a ɗauki lokaci ba wani babban mutum mai kuɗi matashin matan shi uku ya fito yana neman zi bebi ba a ɗauki wani lokaci ba kawai aka saka biki da babu da bai da wani tsayi zai an natsu an kuma an koma islamiyya ba a wasa da addini yanzu an sha biki ranar walima aka kira malami malama ta yi wa'azi akan zamantakewar aure bayan gama walima aka mika amarya gidan mijinta inda kuma abokan zamanta suke mata ne Allah ya haɗa ta da su ‘yan bala'i sun haɗe mata kai tana shan wuyansu don ma ita ma ‘yar bala'in ce da an taɓo ta ba haƙuri haka za su kaure da faɗa wata kuma ranar har bige-bige ma haka za su haɗa ƙarfi su same ta su jibge ta da ƙyar dai take kwasar kanta kwasar su ta koma ɗaki daga ta take kwasar kafafuwanta ta koma ɗaki bakinta ba zai mutu ba tana aika tana aika musu da zagi tare da Allah ya isa saukin ta ɗaya mijin suna matukar santa kasancewa yarinyar nan yarinyar nan kadai take jin sauki saboda yana taka musu birki in kuma suka taɓo ta wani lokaci idan ta zauna tana tunanin rayuwa sai ta yi murmushi ta ce rayuwa kenan wai yau ita zi baby big girl ita ce gidan kishiyoyi ba ma ɗaya ba har uku lallai ruwa ya daki babban zakaran alhaji an tuba an bar zuwa gurin bokaye ya rabu da aminin nashi wanda kuma ya koya mishi zuwa wajen wani imani ne ya ƙara shigar shi lokacin da ya ga alhaji mudan ya haukace yana yawo cikin bola yana tsince-tsince tun daga lokacin ya ƙara komawa ga allah askar ba dare ba rana saboda har yanzu yana masifar tsoron aljanu domin bai ji da daɗi ba a nan muka kawo ƙarshen wannan littafi namu abinda muka faɗa daidai kuma allah ba mu ladarsa inda kuma muka yi kuskure allah ya gafarta mana to ni ma masu sauraro iyakar abinda zan dakata a nan kenan sai in ce maku sai allah ya haɗa mu a cikin kuma wani sabon littafin insha allah ni mama hanifa nake muku fatan alkhairi a kodayaushe bisalam